Masu saurare da fatan kun wayi gari lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun Amurka ta saki mamallakin shafin kurmata bayanan sirri na Wikileaks Julian Assange a wani yanki mai nisa na tekun Pacific. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwa game da tashe-tashen hankulan da aka samu sakamakon zanga-zangar adawa da ƙarin haraji a Kenya. Ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya kuwa ta kafa wani kwamiti da zai sa ido kan aiwatar da abubuwan da aka cimma bayan taron lalubo hanyoyin magance matsalolin tsaron da yankin ke fama da su. mutane ne da suke ma abin ɗaukar sakai na kashi a yanzu kuma kowa ya gane cewa idan bai dage ya shiga cikin wannan lamarin ba to abin na iya shafa kowa kowa kuma na iya zama victim na wannan abu Jamhuriyar Nijar na tunanin fara fitar da ɗanyen manta ta ƙasar Kamaru ta hanyar bututun mai a Chadi sakamakon rashin jituwar diplomasiya da ƙasar Benin. Ƙasar Nijar za ta ƙara samun damar kai ɗanyen mai da yawa ƙasashen waje saboda ta sayar da shi. Adadin kuɗaɗe wanda za su shigowa za su karuwa kuma adadin ayyuka wanda gwamnati za ta yi na ci gaba za su karuwa. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Mutumin da ya kafa shafin kwarmata bayanan sirri na Wikileaks Julian Assange na kan hanyarsa ta komawa gida Australia bayan da wata kotun Amurka ta sake shi. Mr. Assange ya amsa laifi guda na haɗa baki wajen samun bayanai lokacin da yana aiki. This is a case that has lasted nearly a decade and a half. It has spent... Wakiliyar BBC ta ce wannan lamari ne da ya shafe kusan shekaru goma sha biyar ana yin sa inda aka yi ta buga diplomasiya tsakanin manyan ƙasashe biyar na duniya. Yanzu dai an sake shi bisa dalilin shafe shekaru biyar ɗaure a gidan yara a Birtaniya. Ɗaya daga cikin lauyoyinsa Barry Pollack ya bayyana ranar a matsayin mai cike da tarihi. yau laraba ne wata kotu a amurka wato wata wato a yau laraba ne kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin hague za ta yanke hukunci a kan shari'ar da ake yi wani tsohon madugun 'yan tawaye da ake zargi da bautar da ɗaruruwan mata da kuma tilasta masa yin jima'i ana zargin an aikata laifukan ne a birnin timbuktu mai tsohon tarihi na mali bayan da kungiyar ansaruddin mai alaka da alka'ida ta mamaye shi a shekarar biyu. an tuhumi ko kuma ana tuhumar alhassan abdulaziz muhammad mahmud da laifukan cin zarafin biladama da na aikata yaƙi fiye da mutane 800 ne ake da ake zargin ya ci jarafinsu suka shiga shari'ar da ake yi masa Firaministan Haiti Gary Conal ya ce zuwan dakarun farko na rundunar 'yan sandan Kenya kasar wata muhimmiyar alama ce da ke nuna shirin dawowar zaman lafiya kasar. Mr. Conal ya ce dole ne gwamnatinsa ta rikon kwariya ta sake samar da tsaro a Haiti domin baiwa fiye da mutane biyar damar komawa gidajensu da kuma gudanar da zaɓe cikin gaggawa. Tawagar ta Kenya dai za ta bi sahun 'yan sandan yankin a ƙoƙarin da ake yi na magance tashe-tashen hankulan gungun 'yan daba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da tura rundunar 'yan sandan mai ƙarfi ta mutum dubu guda a watan Oktoban da ya gabata. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sakatare janar na Majalisar ɗankin Duniya ya bayyana matukar damuwa game da tashe-tashen hankulan da aka samu sakamakon zanga-zangar adawa da ƙarin haraji a Kenya. A cikin wata sanarwa da Antonio Guterres ya fitar ya ce ya ji takaicin rahotannin mace-mace da jikkata da kuma tsare mutane ba bisa ka'ida ba bayan da 'yan sanda suka harbi akalla mutum biyar har lahira a birnin Nairobi. Mr. Guterres ya buƙaci mahukunta a Kenya da su yi taka tsantsan tare da yin kira da a gudanar da duk wata zanga-zanga cikin limana Tun da farko dai shugaba William Ruto ya ce wasu gurɓatattu ne ke fakewa da zanga-zangar suna haifar da fitina. Another protest is expected on Thursday when members of BBC ya ce ana sa ran gudanar da wata zanga-zangar Alhamis wato ranar Alhamis gobe kenan lokacin da ake sa ran 'yan majalisar za su kada kuri'a ta ƙarshe akan kudirin kafin shugaban ƙasa ya rattaba masa hannu. Kotun koli a Brazil ta kada kuri'ar amincewa da mallakar tabar wiwi amma don amfanin ƙashin kai. Daga yanzu duk wanda aka kama da kunshin ganyen tabar wiwi ɗan kaɗan. ba zai fuskanci hukuncin aikata laifi ba to amma ana iya cinsa tara idan ta zarta kima yau laraba ne dai kotu za ta ci gaba da zama domin yanke hukunci akan iyakar amfani da miyagun kwayoyi alkalan kotun sun ce dole ne kasance akwai bambanci wajen hukunta masu amfani da kayan maye da kuma masu dillancin su masu fafutuka dai sun ce hukuncin zai amfana da dubban jama'a musamman ma matalauta da marasa galihu a cikin al'umma waɗanda ake tuhuma da kuma ɗaure su a gidan yari bayan kama su da tabar wiwi. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je ga rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya wata kotu da ke Amurka ta saki mamallakin shafin kwarmata bayanan sirri na Wikileaks Julian Assange a wani yanki mai nisa na tekun Pacific. ya cimma yarjejeniya da hukumomin amurka da ta kawo ƙarshen gwagwarmayar da ya ta shekaru goma sha hudu domin gudun kada a mika shi ga amurkan saboda buga wasu bayanan sirri a shekarar dubu biyu da goma ga Khalifa shehu dokaji da ƙarin bayani Mr. Julian Assange ya halarci zaman kotun da ke arewacin tsibirin Mariana inda ya amsa laifi ɗaya da ake tuhumarsa da shi. Ana sa ran komawarsa gida can ƙasar Australia da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan zaman kotun lauyansa Jane Robinson ta ce hukuncin da kotun ta yi wa Mr. Assange ya kawo ƙarshen dambarwar shari'ar da aka ɗauki lokaci ana yi. brings 14 years of yanzu an kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe shekaru sha hudu ana yi kan julian assange wanda kuma hakan ya bashi damar komawa gida hakan kuma ya kawo ƙarshen tuhumar da ake masa da aka bayyana da babbar barazana ga kari na 21 hakan sauke babban nauyi ne ga julian assange da iyalinsa da abokai da magoya bayansa kai ga kowa da kowa ma da ya amince da faɗin albarkacin baki a faɗin duniya wanda kuma hakan abin alfahari ne zai koma ƙasarsa ta australia don saduwa da iyalinsa bayan tsawon lokaci masu shigar da kara amurka ne dai suka gurfanar da mr julian assange kan fitar da wasu bayanan sirri na sojin kasar wanda kuma aka shafe tsawon shekaru sha hudu ana wannan shari'a To a gaida Khalifa Shahudu Kaji da wannan rahoto da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin kasar ta kafa wani kwamiti da zai rika tuntubar juna da aiwatar da abubuwan da aka cimma bayan kammala taron inganta zaman lafiya da tsaro a yankin jiya a Katsina. An gudanar da taron ne da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ƙwararru da sauran masu ruwa da tsakiya sha'anin tsaro suka yi gagarumar tattaunawa ta kwana biyu tare da cimma matsaya kan abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wajen magance matsalar tsaron da ke addabar yankin. Gwamnan Katsina Dukko Umaru Radda shine shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yamman. kuma bayan kammala taron sun tattauna da zaharaddin lawan inda ya masa ƙarin bayani to amma ya fara ne da tambayar sa bambancin wannan taro da na baya musamman ma kan irin abubuwan da aka cimma abin da yake da ɗan bambanci da sauran tarurrukan da ake wannan ya nuna irin dagewa da kuma abin nan ya gwada mana cewa ya damu kowa mutane ne da suke ma abin ɗaukar sakai na kashi yanzu kuma kowa ya gane cewa idan bai dage ya shiga cikin wannan lamarin ba to abin na iya shafi kowa kowa kuma na iya zama victim na wannan abu Ka ga yadda jiya aka kai hamman garba duk da sarakunan mu da duk gwamnonin nan da kowa aka zauna to abin ban sha'awa ne na biyu a wannan bambancin shi da sauran tarurrukan da ake yi shine mun kafa sakatariyat yanzu da wakilcin kowane mutum ɗaya daga kowace jiha wato wani bangare da aka tantaba juna yawa da kuma mutum biyar daga UN eh, agencies ɗinsu so za mu zauna da su a hito da report a hito da report din nan kuma ba wai a hito da report kawai ba za a hito da action plan na abubuwan da za a yi da lokacin da za a yi aikin yawa da kuma lokacin da za a yi su da kuma wa zai yi su yaushe za a yi hakan wannan cikin sati uku muke son mu samu wannan da mun same shi mu gwamnoni za mu zauna tare da duka agencies na UN mu ce to ga abin da muka yi a gire kowa ya ɗauki bangaren da yake ganin shine bangaren da zai yi aiki akan shi domin mu samu mafita kuma mu je mu yi aiki domin mun fahimci cewa wannan matsalar tsaron ba wai magana bindiga ba ce da baka da kwari ko da wuka magana ce ta ya za mu inganta tattalin arzikin mutanenmu yadda za su ta daga cikin talauci yadda matasanmu za su samu aikin yi sannan kuma mu ga yadda za mu yi abin da Allah ya hore mu na aikin noma mu ga yadda za mu haɓaka mu taimaka mutane saboda arzikinsu ya inganta in arzikin mutane ya inganta suka samu aikin yi ko ka ce mutum ya je wannan harka ba zai yi ta ba don ba wanda ke yin ta cikin jin daɗi ko su bandit ɗin da ke daji ai za su so su zo su zauna cikin mutane su ji daɗin dukiyar da suka sata amma wannan matsalar ta hana su iya shigowa su yi musu mu'amala da jama'a. Akwai zama da kuka yi kuka rufe kofa da su jami'an majalisar ɗinkin duniya da suke raya ƙasashe da kuma ku gwamnoni da wasu ƙwararru. Me kuka cimma matsaya ta kamar me ta yadda za a shawo kan matsalar? Wanda muka cimma matsaya a kan shi taro ne muka yi wanda muka gaya ma kanmu gaskiya ga matsalolinku ku gwamnoni ko ma UN ga matsalolin ku irin abubuwan da kuke hitowa da su mu ga yadda muke son ku hito da su kuma yadda kuke tafiyar da ayyukan gwamnatin ku ga yadda muke to mun kalli matsalolin a bayyane ba mu koya komi ba maganganun da ba za mu iya yi gaban yan jarida ba mun yi su a mu mun gaya ma junan mu gaskiya kuma mun gaya ma mutanen mu gaskiya cewa ga hanyar kuma ga mafita kuma ita kadai ce mafita amma uh, wasu na da ra'ayin cewa ba ku gayyato waɗanda su ake zargi da wannan matsala ba a ji tunanin su a ji shawarwarin su a ji hanzarin su ku ya ku kuke wannan tunani ba ka ga kun baro wani abu baya ban san su ake da matsala dan ni kan ba san inda yan bindiga suke ba so ba san inda zan kira su ba su zo mu tattauna da su kun sa wa kanku lokaci wata kaza shekara kaza na lokacin da kuke ganin za a fara kawo karshe wannan aikin da kwamitin da muka sa zai bada cikin sati uku shine zai ba mu lokacin da za a sa na kowane wani abu da za a yi akwai wanda za a yi yanzu ko wanda za a yi cikin medium akwai kuma wanda za a yi zai ɗauki shekaru ana tsara. Shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya kuma gwamnan jihar Katsina Dukko Umaru Radda kenan. to daga batun tsaro a najeriya sai kuma na makamashi inda dillalan man fetur da iskar gas na kungiyar dillalan man fetur da iskar gas na kasar suka yi kira ga matatar man fetur ta dangote ta rage farashin man na cikin gida idan har tana so su ci gaba da harkokin ciniki da ita yan kasuwar dai sun ce sun gwammace su shigo da man daga waje a kansu saya a wajen matatar man dangwatan domin kuwa nata ya fi tsada a baya-bayan nan dai matatar man fetur din ta dangote ta zargi wasu manyan kamfanonin man fetur na ƙasar da kulla wato da kulla mata makirci da kuma zagon kasa gwamnatin ƙasar ta ce za ta duba wannan lamari sakamakon girman zargin wakilinmu da lagos umar shehu yan ya aiko mana da wannan rahoto a cewar shugabannin kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ipman tsadar man diesel da na jiragen sama da matatar man dangote ke samarwa ne yasa suke cewa hajar matatar sun kara da cewa a maimakon haka sun gwammace sosai sayo tare da shigo da man mai sauƙin farashi daga wajen ƙasar alhaji abubakar mai gandi shatima shine shugaban kungiyar dillalan fetur masu zaman kansu ta ifman ta ƙasa ko shakka babu man da ake shigowa da shi ya ɗanɗara nashi sauƙi kuma ko bayan haka mu independent petroleum marketers to maimakon a iske yana bamu mai mu saya direct ga hannun shi to sai dai ya saida mu wasu ya ce su kuma su je su saida muna wannan kaga idan aka ce mu je mu sayi ga wasu su kuma za su azari ban su sa'annan mu ko mu je mu sayi gare su to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa kaga ba mu da cikakken ƙarfin sayan mai gare shi kuma mun ce mishi abin da muke buƙatar ya yi a nan in har yana son kasuwa ta ta tsaya kamar yadda ta ya kamata mu independent petroleum marketers ya ba mu daman sayan mai gare shi direct kuma ya ba mu saukin da ya kamata ya ba mu, domin mu idan muka sai wannan mai to za mu je mu saukar da shi a gidajen mu ne domin talakawa su amfana. 'Yan kasuwar a yanzu sun bayyana cewa za su zura ido su ga sabon taku da matatar man dangote za ta zo da shi kamar da shugaban Ifman ya bayyana wa BBC. Mu mun ji daɗin wannan refinery da shi dangote ya yi kwarai da gaske domin mataki ne wanda yake yana da kyau ga dukkan kowace ƙasa a iska cewa tana da wannan tataccen mai tana iya kosar da kasarta da wannan mai din to amma shi dangote abin da ya kamata ya duba a nan idan ya ga ana shigowa da mai ana saisuwa ƙasa ga farashin da yake saisuwa to ya dubi farashi ne kenan domin ya gyara farashin wanda duk ke so ya sayi mai a ƙasashen waje ba zai iya sowa ba domin idan ya so ya kawo shi a cikin gida a najeriya to zai waɗi idan kuma bai rage ba har akwai wani wanda za a zo da shi a cikin kasashen waje sai mu sayi wannan domin ka san mu 'yan kasuwa abin da muka dogara da shi ribar da za a samu kuma da ingancin kayan da an ka ake saidawa ai ka san su yi bayani na cewa wasu na shigowa da mai wanda ba ya da kyau a ranar litinin da ta gabata mataimakin shugaban kamfanin mai da gas da kamfanoni da masana'antun dangote Deva Kumar Edwin ya zargi manyan kamfanonin man fetur na ƙasa da ƙasa IOC da tsawala tsadar farashin ɗanyen man da ake samu cikin gida wanda hakan ya haifar da cikas ga ƙoƙarin da matatar take yi na sayan ɗanyen man na cikin gida. Wani lamari da ya tilasta mata shigo da ɗanyen mai daga ƙasashe masu nisa kamar daga Amurka. wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa gwamnatin najeriya za ta duba waɗannan zarge-zarge tare da yin bincike sosai da matatar dangote ta yunkuro da su a 'yan makonnin baya matatar man dangote ta shaftare wani bangare na farashin man diesel a najeriya daga kusan naira dubu ɗaya da ɗari shida kan kowace lita zuwa naira dubu ɗaya ya zuwa yanzu farashin lita ɗaya na diesel ya kai kusan naira dubu ɗaya da ɗari biyu adadin da 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu suka bayyana yayi yawa To a gaida Umar Shehu Liman a Najeriya yanzu agogo na cewa karfe bakwai ne saura kwata haka abin yake a jamhuriyar Nijar ni ne Imam Saleh daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa wata kota a Amurka ta saki mamallakin shafin kwarmata bayanan sirri na Wikileaks wato Julian Assange a wani yanki mai nisa na tekun Pacific. yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda kasar ke tunanin fara fitar da danyen manta zuwa kasar Kamaru ta hanyar bututun mai a kasar Chadi sakamakon rashin jituwar diplomasiya da Benin. Yanzu haka dai rikicin ya sa an dakatar da aikin fitar da man da aka fara a makonnin baya abin da ke kara haifar da matsalolin tattalin arziki ga kasashen biyu. Nijar dai ta ɗauki matakin na karkata bututun zuwa Chadi a ƙoƙarinta na shawo kan matsalar fitar da danyen man zuwa kasuwannin duniya. ga rahoton Cimailai Subu. Zama majalisar ministocin ƙasar ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa ta bayan taro da aka karanta a gidan talabijin na ƙasar, Inda ta ce tuni ya mai ta tuntuɓi gwamnatin ƙasar Chadi kan yiwuwar amfani da bututun mai washin kigilar ɗanyen mai zuwa tashar ruwan Duwala na ƙasar Kamaru. Abinda masana harkokin mai irin su Isami Ciroma na ƙungiyar Rotab da ke sa ido kan yadda ake kashe kuɗin ma'adanai a kasar ke cewa. Tun farko daman shine aka yi wannan rijejeniya ta ƙasar Chadi ita ce ta harkon wadda aka fara yi tun zamanin eh, shugaban kasa Tanja Mamadu. Ita waggar rijejeniya ta Kotonu ta Benin daga baya ne ikon Mamadu Isu da ya zo shine ya yi wannan rijejeniya. Kenan ba sabantawa ba ne ba sabon abu ba ne abu ne wanda dama akwai shi. sai aka maida shi gehe aka hiddo wanga sabuwa zuwa kasar benin kuma shi bututun da za a yi wanda za ta cadi kamar kasar cadi kamfanin china ne ke hako arzikin man fetur kamfanin china ne ya bututu wanda kasar cadi yake ta kasar kamaru ya kai man fetur danyen man fetur kenan mu muka yi namu bututun daga niger kasar cadi ne za ya shiga sai ya gamu da wancan bututu wanda suka yi sai ya kai man mu zuwa kasar kamaru don haka in ji sanarwa gwamnatin an yanke shawarar kafa wani kwamiti don sake farfaɗo da aikin da zai kai ga cimma wannan buri a riga ana taɓa hannu kan yarjejeniyar aikin tsakanin Nijar da Chadi a ranar goma sha bakwai ga watan Satumba dubu biyu da goma sha biyu. Wanda majalisar dokokin ƙasar Chadi ta amince da shi a ranar ɗaya ga watan Yulin dubu biyu da goma sha hudu. Gaba ɗaya kuma aka fitar da sanarwa a ranar ashirin da ɗaya ga watan Yulin dubu biyu da goma sha hudu. to ko me ke riba ƙasar ta Nijar ga yin hanyoyi biyu na fitar da ɗanyen man zuwa kasuwannin duniya? Ai Sami Ciroma ya ƙara yana cewa riba da zai kawo wa shine cewa ƙasar Nijar za ta ƙara samun damar kai danyen mai da yawa a ƙasashen waje saboda ta sayar da shi tunda aka samu bututu na biyu kenan adadin man fetur kin wanda ka sani jirgin iya kaiwa a saida zai karuwa in adadin man fetur kin wanda ake iya kaiwa a saida ya karu adadin kudade wanda za su shigowa za su karuwa kuma adadin ayyuka wanda gwamnati za ta yi na cigaba za su karuwa babu wata matsala takamaimai tun da duka 'yan cana ne da wancan bututun wanda zai zo a ƙasa kamaru da wanga na biyar duka 'yan cana ne ke yin shi kiran duka mutane guda ne za a san yadda za a yi mu gane ma juna yadda za a yi kuma kowa ya samu rabon shi Tun daga shekarar 2011 ne Nijar ta shiga jerin kasashen da ke haƙo man fetur. Kafin a watan Nuwamba da uku, kasar ta kaddamar da fitar da man fetur zuwa kasashen waje sakamakon karuwar yawan man da aka samu wanda ya haura a ganga dubu ɗari da goma a kowace rana ciki har da ganga dubu tasa'in da aka yi niyyar fitarwa ta bututun da ke haɗe da agadem zuwa tashar jiragen ruwa na sana'a benin amma tsawon makonni da dama ta ƙaddama tsakanin kasashen biyu ta kawo cikas ga yanayin lodin jiragen ruwa da ke jigilar danyen man Nijar zuwa kasashen duniya in ji sanarwar gwamnatin. Rahoton da Cimaila Yusufu ta haɗa mana kenan to daga jamhuriyar Nijar yanzu bari mu sake komawa makwabciyar ta Najeriya. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC ta ce ta farfado da cibiyar bayar da agajin gaggawa ta kasar yayin da adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon barkewar cutar kwalara ya karu zuwa hamsin da uku a duk fadin kasar. Hukumar ta ce a halin yanzu cutar ta yada a yankunan kananan hukumomi ɗari da bakwai na kasar. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. Wani nazari da cibiyar dakile yaduwar cutuka ta Najeriya ta yi ya nuna cewa jimillar kusan mutum 1,530 ne ake zargin sun kamu da annobar amai da gudawa kuma ta yi ajalin 53 a jihohi 31 na ƙasar. Sakamakon yadda annobar ke ta daɗa yaduwa a sassan ƙasar, cibiyar ta NCDC ta ce ta ɗaura marar tunkarar wannan ƙalubale har ma ta sake buɗe cibiyar nan ta bayar da agajin gaggawa wadda za ta riƙa kula da ayyukan kai kai ɗauki a dukkan jihohin da cutar ta bulla da kuma rage yaduwa da illar cutar ta fuskoki daban-daban. sai dai dr muawiya aliyu wani kwararren likita a fannin kiwon lafiyar al'umma a najeriya ya ce kokarin dakile wannan annoba ta kwalara ba na gwamnati ne kadai ba daga mataki na federal zuwa na jiha zuwa lokal gamman kowa yana da abin da ya kamata yi amma babban abin da zai kawo samun sauƙinta shine a faɗakar da jama'a su san cewa ga yadda take yaduwa ga abin da ke kawo ta ga kuma alamominta ga kuma abin da ya kamata mutum yi mutane su rika yin abubuwan da ya kamata yi na kariya shine babban abin da zai kawo sauki ga cuta irin wannan wadda ta barke a cikin al'umma so a halin yanzu kuma a bisa tsari a hukumance mataki na jihohi da mataki na federal government da kuma local government gaba daya har ma da a sauran hukumomi masu tallafa ma kiwon lafiya wanda ake aiki tare da su a ƙasa za ka ga kowa ana haɗa hannu a tabbatar da cewa abinda aka gane yana kawo wannan cuta an kawar da shi abinda kuma ke gani yana kawo sauki ga rage ita yaduwar cutar an taru an haɗa hannu da karfe ana samar da shi so a halin yanzu duk inda ta kwalla abinda aka dimanci kenan dangane da lokacin da za a fara ganin tasirin irin hoɓɓasar da ake yi wajen shawo kan wannan annoba ta amai da gudawa sai ƙwararren likita muawiya aliyu ya ce duk ƙoƙarin da za a to za a ci gaba da ganin ƙaruwarta ba za a ga alfanun ba sai abin ya ɗan ƙara yi gaba nan nan da 'yan kwanaki sannan za a fara ganin raguwa da kuma samun sassauci so abin da ake so dai a ci gaba da yi shine a ci gaba da duk matakan ta yadda aka ɗan ci gaba kaɗan za a ga alfanan ayyukan da ake yi sannan ne za a ga yawan masu ɗauke da ita ya fara raguwa inda ake samun ma mace-macen za ka ga ya fara raguwa idan barkewar cuta ta zo farko in ta fara ɗan za ka ga tana ta karuwa ɗin sannan sai ta kai makura sannan kuma sai ka ga tana wuwa ƙasa to abinda ake ce ma epidemic calf kenan wato a yayin da cuta ta barke masana fannin kiwon lafiya da dama dai sun yi amanna cewa wannan haba maza da gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki ke yi don dakile annobar ta kwalara babu wani mataki da ya wuce ta abinda kuma ya kamata a ci gaba da yi kenan har a kai ga ganin bayan cutar wadda yanzu haka ake fama da ita a ƙasashe da dama Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To a wani kokari na yaƙi da cutar ta kwalara da sauran cututtuka har ma da ambaliya, gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta fara amfani da kotun tafi da gidanka wajen hukunta duk waɗanda aka samu da laifin zubar da shara a magudanar ruwa ko kuma a wuraren da ba su kamata ba a jihar. Gwamnatin dai ta bayyana hakan ne kwana guda bayan kaddamar da wani shiri na yashe magudanar ruwa da ke jihar da nufin kaucewa afkuwar ambaliya. Jihar Kaduna dai yana daga cikin jihohin kasar da hukumar hasashen yanayi ta kasar ta bayyana cewa za a iya fuskantar ambaliya a damunar bana. Daga Kaduna Yusuf Tijjani ya aiko mana da wannan rahoto. gwamnatin jihar kaduna ta ce an shirya kwashe magudanar ruwa a wasu manyan garuruwa na jihar ne inda za a ɗauki makonni biyu ana aikin a cikin matakan da aka shirya ɗauka sakamakon gargaɗin da hukumar kula da yanayi ta najeriya wato namet e ta yi na cewa a wasu sassan jihar za a fuskanci ma makon ruwan sama wanda ka iya haddasa ambaliyar ruwa a cewar kwamishinan da ke kula da ma'aikatar muhalli a jihar kaduna abubakar buba kwashe magudanar ruwan na daga cikin muhimman ayyukan da suka tsara yi ne a kokarin da gwamnatin ke yi na ganin an kaucewa afkuwar ambaliyar ruwa a jihar kaduna na farko shi ne a jawo hankalin al'umma su daina zuba shara a kwata sannan kuma su fitar da hanyar ruwa da ke kofar gidajensu kashi na biyu shine tabbatar cewa duk wata kwata da take cikin garin nan da kuma garin zaria da garin kafancan wanda ake tunanin cewa harshashe na iya nuna wa ana iya samun wannan ambaliya an buɗe kwatan tunanin ku tushewa ne na magudanar ruwan ko kun karancin su waɗannan magudanar ruwan suke haddasa wannan ambaliya a jihar idan ka duba jihar kaduna cikin tsanaki zaka ga cewa akwai magudanan ruwa isassu a jihar kaduna ballatana mu a cikin kwaryan kaduna amma yawancin waɗannan magudanan ruwan a toshe suke abin da mutane suke shi ne wani zaka ga cewa an yi magudanar ruwan ya wuce ta kofar gidansu ko ta kofar anguwansu idan suka zo suna ji suna gani zaka ga ko wani yana sana'a duk abin da ya ɗebo na cikin sana'an nashi matsayin bola sai zuba a cikin wannan magudanar ruwa wasu kuma zaka ga a'a daga gidaje ne da zara an ga hadari ya taso an fara ruwa sai a za a ɗebo wannan shara sai a zuba a cikin magudanar ruwan wai da tunanin cewa ruwan zai ɗauki wannan shara ya wuce da shi abin da ba sani ba shine wannan shara da ka zuba in kai ka cire na gidanka to ka ji zai je tsaye a kofar gidan wani ne ganin haka yanzu abin da gwamnati ta fito da shi za mu fara amfani da abin da ake cewa mobile court watan kotun tafi da gidanka kenan duk wanda aka kama shi ya ɗebo sharan nan bai zuba ta inda ya kamata ba to za a kama shi a wurin kotun za ta yi mishi hukunci domin al'umma ya kamata a saita musu tunaninsu da kuma abubuwan da ya kamata su daidai. To koyaya wasu al'umma ke kallon matakan da gwamnatin jihar ke shirin ɗauka na bullo da kotun tafi da gidanka da nufin hukunta masu zubar da shara a magudanar ruwan? ai duk wanda ya kokari ya zuba shara a magudanar ruwa kamata ya ce an hukunta shi kowa ya ketare doka doka ta bi shi wannan tsarin yana da kyau idan gwamnati ta yi wani abu idan hanyoyin ruwan nan duka an gyara su yadda ya kamata ruwa ba zai tsaya ba kaga an kashe kuɗi don al'umma amma yanzu an gyara nan rabi an tsallake can rabi in ruwa ya zo ya tara misali a bakin na. gwamnati zan je in kai makara ko ko mutanen da suka turo mun shara to duk wanda ya ya bata an gwamnati hukunta shi ba ta laifi ba Eh abin yana da kyau ya kamata duk wanda ya yi wannan abu a kama shi lokuta da dama dai a Najeriya an sha samun asarar rayuka sakamakon afkuwar ambaliyar ruwa a wasu sassa daban-daban na kasar duk kuwa da jin hankulan da masana kan yi da kuma gargaɗin da hukumomi ke yi wa al'umma kan irin matakan da ya kamata su ɗauka domin kafcewa afkuwar ambaliyar ruwan saman. Yusuf Tijjani, BBC Hausa daga Kaduna a Najeriya. yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Umar Mikail. yammacin yau za a kammala wasannin zagayen rukuni na gasar kofin kasashen turai ta euro 2024 kuma za a yi karan batta mai zafi tsakanin tawagogi hudu na rukuni na biyar da karfe biyar agogon najeriya da niger slovakia za ta shawo ta da romania ana tsaka da wannan kuma ita ma ukraine za ta fafata da belgium duka tawagogin hudu na da maki uku uku kuma duk wadda aka cinye da wuya ta iya tsallakewa da maraice kuma portugal wadda tuni ta samu gurbin zagaye na gaba za ta take wasa da georgia a rukuni na shida sai kuma wasan turkiya da czech republic a daidai wannan lokaci kenan dai portugal za ta bar turkiya da georgia da czech da rububin tsallakewa kafin haka austria ta jagoranci teburin rukuni na hudu bayan ta yi kukan kura tare da doke netherlands da ci uku da biyu wanda hakan ya sa ta wuce zagaye na biyun ba tare da wata-wata ba faransa ce ta rufa mata baya a rukunin bayan ta tashi wasa ɗaya da ɗaya tsakaninta da poland wadda dama ta ta fice daga gasar duk da kasancewarta a mataki na uku netherlands ma ta samu tsallakewa a matsayin ɗaya daga cikin tawaga hudu mafiya hazaƙa da suka kare a mataki na ukun ita ma ingila ta ja ragamar rukuni na uku da maki biyar bayan tashi wasa babu ci tsakaninta da slovenia sai kuma denmark da ta rufa mata baya wadda ita ma ta tashi babu ci tsakaninta da sabiya kuma suka kare da maki uku uku sai dai sabiyar ce ta yi ban kwana da gasar brazil ta fara wasan gasar kofa america da canjarar tsakaninta da costa rica a birnin los angeles na amurka duk da cewa wasan ya tashi babu ci brazil mai kofin guda tara a tarihi ita ce ta rike kwallo kashi 74 cikin 100 tare da buga shot 19 amma duk da haka bata iya zira kwallo a raga ba a wasan rukuni na hudu sakamakon ya bar brazil a mataki na biyu da maki daya yayin da colombia ta doke paraguay da ci daya da nema kuma ta dare saman teburin rukunin To a gaida Umar Mikaili idan kuka leƙa shafinmu na intanet bbc bbchausa.com za ku sami ƙarin bayani kan yadda take kasancewa a kasuwar musayar 'yan wasan ƙwallon kafan turan. Akwai ma babban labarinmu da ke cewa gwamnonin Arewa sun lashe takobin kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihohin su shirin kenan Khalifa doka ji hada sai Ahmad Wakili da ya hada mana sauti Imam Sale ke cewa mu haɗu nan da minti talatin a shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC.